Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron wajen a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hatsi na ranar Juma'a 17 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa za a gina wani katafaren wurin yada zangon manyan motoci iri na farko a Najeriya. Za a ji kuma cewa wasu kungiyoyi sun yi alkawarin taimakawa manoman Najeriya rage asara. za kuma a ji cewa kungiyoyin sa kai sun lashe takobin jagorantar zanga-zanga a watan gobe a jamhuriyar Nijar. Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi sannan Naziru Ahmad Hausa ya shigo da sharhin jaridun Amurka za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. jam'iyya mai mulki da ta yin adawa a zimbabwe sun ce kotun kundin tsarin mulkin kasar ta saka ranar 22 ga watan agusta a matsayin ranar da za ta saurari karar da bangaren 'yan adawa ya shigar wacce ke kalubalanta sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi shugaban 'yan adawa nelson chamisa ya sha kayi a hannun shugaba emerson manangagwa da ƙuri'u kalilan amma jam'iyyarsa ta ce an tafka babban kuskure a lissafin kidaye kuri'un saboda haka yana neman a sake sabon zaɓe ko kuma a rantsar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi ranar talatin ga watan yuli sai dai lauyoyin manangagwa da hukumar zaben kasar sun gabatar wa kotun takardun neman a yi watsi da karar ta yan adawa domin a ce wasu yan adawan sun makara wajen shigar da karar yanzu haka kotun na da kwanaki sha hudu daga ranar juma'a da aka shigar da karar ta ɗauki matsaya kan wannan shari'a an dai dakatar da bikin ratsar da manangagwa har sai kotun ta yanke hukunci rasha ta ce sabbin takunkumin da amurka ta kakabawa wani kamfanin kasarta da wasu na china da singapore suna da illa kuma ba su da amfani a ranar laraba amurka ta saka takunkumi akan kamfanoni uku domin ladabtar da su saboda ta zarge su da taimakawa koriya ta arewa wajen kauce takunkumin kasa da kasa da aka saka mata a jiya lamis ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake bukatar haɗin kan kasashen duniya kan yadda za a sasanta rikicin nukilin na kore ta arewa hukumomin moscow sun ce takunkumin za su iya kassara tattaunawar kwance ɗamarar makaman nukilin kore ta arewa da aka sa a gaba amurka ta zargi wani kamfanin kasuwancin china da abokin hudarsa na singapore da yin wasu takaddun bogi waɗanda suka taimaka wajen sauƙaƙa safarar barasa da tabar sigari zuwa kore ta arewan rotanni sun ce kamfanonin sun samu sama da dala biliyan ɗaya a wannan cinikayya a ɗaya bangaren kuma sakataren baitulmalin amurka steven manucin ya ce amurka a shirye take ta sake kakaba wasu sabbin takunkumi akan turkiya muddin ba saki ba amurken fastan nan andrew branson daga ɗaurin talalar da aka mai ba a jiya lamis manuchin ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar yayin taron majalisar jirsarwa da suka yi da shugaba trump wanda ya samu halartar manema labarai tsatsamar dangantakar shugaba donald trump da kafafen yada labaran amurka ta kara faɗaɗa a jiya alhamis a lokacin da ɗaruruwan jaridun ƙasar suka ɗauki wani mataki na bai ɗaya domin kare 'yancin walwalar 'yan jarida matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba wannan kamfe martani ne ga sukar da trump ke yawan yi ma kafafen yada labaran ƙasar akalla jaridu daban-daban haɗari uku da hamsin a sassan ƙasar aka shirya za su wallafa sharhi-sharhi na nuna goyon bayan muhimmancin walwalar 'yan jarida da ƙarfin da suke da shi a amurka matakin da jaridun suka ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba trump yake yawan zargin kafafen yada labarai babu kakkautawa kan cewa suna yada labaran bogi inda kamfen din ya musanta ikirarin da trump ɗin ke yi na cewa su ne maƙiyan al'ummar amurka a jiya alhamis trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa kafafen labarai da ke yada labaran bogi su ne jam'iyyar adawa a amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotun tarayya a birnin new york ta tuhumi wasu 'yan ƙasar sin su 22 da laifin koron wasu jabin kayayyaki waɗanda aka yi kiyasin kuɗinsu zai kai kusan dala amurka rabin biliyan kayayyakin na jabu sun hada da kayan kawa da suka yi fice kamar na jakar louis vuitton da jakar adana kuɗi a aljihu da aka fi sani da wallet ta michael kors da kuma turaren channel a jiya lamis aka cafke mutane 21 da ake zargi da hannu a wannan almundahana attorney general na amurka ya ce waɗanda ake tuhumar ana zargin su ne da fasakorin kayayyakin da aka hada a china waɗanda na jabu ne da aka shigo da su ƙasar cikin kwantena-kwantena a matsayin ingantattun kaya aka kuma sauke su a tashoshin ruwan new york da new jersey baya ga tuhumar da ake musu ta shigar da kayayyakin na jabu ana cajin mutanen da laifukan ɓoye kudaden haram da yin almundahana a fannin shige da ficen amurka labaran duniya ka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka je za a gina wani wurin yada zangon manyan motoci irinsa na farko a jihar inugu na kudu maso gabashin Najeriya Nasiru eh, Adamu Alhikaya gare ka. Private investors will provide these truck parks, reap those revenues to grow our economy. Thank you very much, sir. Taron sanya hannu ya gudana kan amincewa da shiga yarjejeniyar gina tashar tsayawar manyan motoci ta farko ta zamani a Najeriya tsakanin hukumar kula da yarjejeniyoyin haɗin gwiwa da gwamnatin Najeriya wato Concession Regulatory Commission da hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa da hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa. Tashar ta farko da ke garin Obolo Apo da ke jihar Enugu na da tsawon kadada goma sha shida ne kuma tana da zumar ɗauke manyan motoci da kan tsaya garuruwan kan manyan hanyoyin da akan kan haddasa cinkoso da ma hatsari. The considering legislation that will force drivers to have a compulsory rest before they move because what they found out is that most of those drivers in 24 hours slept for less than 4 hours. ya kamata a samar da doka daga gwamnatin Najeriya da za ta tilasta direbobi su rika tsayawa don hutawa. Da an gano yawancin direbobin kan yi barcin sa'a hudu ne kacal cikin sa'o'i 24. da hudu. In ji mukaddashin shugaban hukumar kula da yarjejeniyoyin ICRC injiniya Chidi Kesi Izuwa da ya ci gaba da cewa akwai bukatar samar da tashoshin madakatar manyan motocin ta hanyar tanada jami'an kula da kare hatsari. Izuwa ya ce tashoshin na zamani za su zama da masaukan baki, gidajen abinci, makanikai har ma da wajen shakatawa da wanke mota. Shugaban hukumar zirga-zirgar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello ya ce za a fara aikin nan take. kuma za a kafa irin tashoshin a duk garuruwan da manyan motoci ke tsayawa da hakan baya ga rage hatsari zai kuwa bunƙasa tattalin arzikin al'ummar yankuna. ecowas suna da wannan ka'idodin wanda mun riga mun ɗauka mun mamunsa da duk kai tuki na awa shida ya kamata ka samu wuri ka huta saboda gajiya da rashin bacci shi ke kawo haɗura. Hassan Bello ka ce waɗannan tashoshi ba za su zama kuma na gargajiya a ga mutum ya zo ya mika kuɗi ya zo shiga ba za a yi amfani da na'urori ne. Eh, na'urori za a yi gaskiya saboda komi ake yanzu dole mu koya cewa ya kamata a fara yin amfani da na'urori ah, idan ka zo kana da wannan mota da zuwan tun da ka riga ka biya tun can na'ura za ta sa kofar ta bude ka shiga kaga idan baka bai ba to kofa ba za ta bude ka shiga ba <laughs> sa'annan babu inda za a yi parking sai irin wannan tashoshin tasha ce mai girma inda komai ka iya samu jiya da ake parking uh, a motoci a tafa bararraba jos to wannan a hadari ne you know abu na iya faruwa shi kenan akwai <laughs> masifa tare da irin wannan so dole nigerian shippers council ta tabbata cewa an yi gyara ga wannan irin harkar. Kungiyar direbobi NURTW da kuma masu manyan motocin sufuri NATO sun amince da shiga wannan tsari don inganta rayuwar direbobin da kula da lafiyar motocin. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru kafin mu ci gaba ga wannan. da wannan wakar. To bari mu kada Kano inda wasu kungiyoyi masu alaka da noma suka yi alkawarin taimaka ma manoma har rage asara. Mahmud Kwari gare ka. Ƙungiyoyin sun hada da Farm Radio International da gidauniyar Rockefeller da Access Agriculture da Pizera Global da kuma TechnoServe. a yin taro da manema labarai a nan Kano jiya Alhamis bayan kammala taron bita ga wasu manoman tumatir da kuma jami'ai daga wasu kafofin labarai na nan Kano. Kungiyoyin sun ce bincike ya nuna kashi 40 cikin 100 na doya da dangoginta da ake nomawa a yankin Sahara na Afirka da kashi 50 cikin 100 na adadin kayan marmari da tumatir da dangoginsa suna salwanta bayan narsu a gona kafin su kai lokacin sarrafawa a tukunya. kungiyar Farm Radio International wadda ta mai da hankali wajen aikin dakile asarar da manoman tumatir ke yi a kasashen Najeriya da Tanzania da Kenya na karance da sauran kungiyoyi domin cimma wannan buri. kungiyar Pizera Global na cikin irin waɗannan ƙungiyoyi kuma Malam Awul Salisu jami'i ne daga cikin jami'an da ke tafiyar da ayyukan ƙungiyar a nan Najeriya. Abin da yasa ake ƙoƙarin haɗa kai da su fam rediyo shine mun fuskanci cewa manoma sai an sake wayar da kansu akan abubuwan da suke yi domin su fam rediyo suna amfani da wata kafar radio ne yanzu haka wadda za su isar da sako da zai isa wajen manoma. Kamar mu Pizera Global to ana so a tabbatar da cewa an haɗa ƙarfi da karfe manoma sun fuskanci kudurorin da shirin yake da shi wajen rage raɗaɗin asarar tumatir. Shi kuwa Malam Ɗahir Muktar babban jami'a ƙungiyar TechnoSav ya ce yanzu haka aikin ƙarfafa gwiwar manoman tumatir a Najeriya ya mai da hankali ne a jihohi guda biyar. Shi project din kusan gaba ɗayansa a hannun mu yake mu ne muke kusan kaddamar da shi sannan muke aiwatar da shi a jihohi guda biyar na arewacin Najeriya nan jihar Kano, jihar Kaduna, jihar Katsina, jihar Jigawa da kuma jihar Plateau. Abubuwa da dama amma daga kan shigo da abubuwa zuwa cikin ƙasa ɗin sannan kuma wajen sarrafa tumatir ɗin kamfanika da dama ya kasance abu mai wahara gare su domin su shigo sa hannun jari sannan kuma muna da burka da dama domin za mu duba dokoki da kuma sauran abu matsaloli da suka hana manoman tumatir rawa gaban hantsi domin mu ga cewa an rage waɗannan dokoki don ko an sassauta su wajen haɓaka shi noman tumatir wannan yunkuri da ƙungiyoyin ƙetare ke yi na zuwa ne a daidai lokacin da manoman tumatir a nan najeriya ke nuna damuwa kan yadda wasu hukumomin gwamnatin tarayyar najeriya ke kin aiwatar da dokar haramta shigo da markaɗaɗɗen tumatiri cikin najeriya daga ƙasashen ƙetare wannan shekara kawai da ta wuce manoman tumatir na ƙasar nan mun yi asara wala ta haura ta naira biliyan goma wannan abu yana faruwa ba su taba kama su kaga wannan abin bakin ciki ne alhaji sani ladiya da kwari kenan sakataren kungiyar manoman tumatir ta najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya To a gaishe ka yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda kungiyoyi ke barazanar jagorantar zanga-zanga kan halin da ake ciki. Silabar ma gare ka. lura da yadda jama'a ke ci gaba da kokawa a kan yanayin tsadar rayuwar da ake ciki a Nijar tun bayan kaddamar da dokar harajin 2018 ya sa waɗannan ƙungiyoyin kwararren kula a ƙarƙashin jagorancin Nuhu Arzika da Ali Idrisa da Musa Cangari kiran ɗaukacin 'yan Nijar su fito kan tituna a ranar tara ga watan gobe a ci gaba da watsi da wannan dokar haraji kamar yadda za a ji a sanarwar da suka fitar. yau kowa yana ji ga jikin shi ko to tun kowa yanzu ya gani ba ƙarya bace muke kun ba son rai bane muke kun ba wani siyasa bace in ma siyasa ce siyasa kare haƙƙin al'umma ce siyasa kare haƙƙin dan adam ne dan shi muka tsaye da rana rana tara ga wata ana sare mai kamawa waɗansu cikin ranar nan suna iya su yi jerin gwano waɗansu na iya yin su gangami watanni sama da takwas kenan da hukumomi suka fara zartar da sabuwar dokar harajin da ake takaddama a kanta saboda haka alhaji asmanu muhammadu kusa a jam'iyyar pnds mai mulki ke ganin masu fafutukar sun makaro in ma kokowa suke son su yi to ba bisa zancen luwa da finansu ba paske luwa da finansu ai ta kare yau wata na goma muke ciki bisa wannan shekara ta shekara ta 2018 rufe ido akan dokar harajin 2018 tamkar sakarwa mahukunta ragama ne su cusa wasu matakan na daban a daftarin dokar harajin shekara mai zuwa abin da ka iya ƙara jefa talakawa cikin kuncin rayuwa in ji nuhu muhammadu arzika 2018 ko ta ƙare maganganun da an ka rubuta cikin 2018 suna nan kuma za su ci gaba da aiki in ba aiko ko yaƙe su ba. Tun a shekarar 2017 ne kungiyoyin fafutuka suka kaddamar da gwagwarmaya domin tilasta wa gwamnatin Nijar ta canza ra'ayi akan wasu sabbin matakan da ke kunshe a dokar harajin 2018 sai dai kawo yanzu haƙa bata cimma ruwa ba hasali ma jagororin wannan tafiya sun tsinci kansu a gidan yari saboda zargin ta da zaune tsaye kafin a ƙarshen watan jiya kotun ya mai ta sallame su. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ta gaida Sulaiman yanzu kuma bari mu koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hawa Liman. A makon da ya gabata, ta yi bayani a kan wasu shawarwari da aka gabatar a wani zauri game da yadda za a taimaka wa matasa don kaucewa fadawa tarkon ta'addanci. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To yanzu kuma bari mu koma akan batun gidauni yake. Mm. Ta yaya kuke taimakawa mm. mata ko ku in ce matasa a yanzu haka? Oke to daga shekarar shida kawo yanzu kenan shekara biyu da muka kafa shi mm. yawanci abin da muke yi workshops ne da training taron karawa juna sani saboda abin da muka fuskanta shine yawanci matsalar da ake da ita saboda yawancin matasan mu tunanin shi baya kan tsari ko kan wani ma'auni wanda a gaba zai kai shi na wani matsayi wanda za su mori kuma a more su so abin da muka duba muka gani shine ya kamata mu dawo da su kamar kin yadda a turanci ai batu yana cewa idan baka canza tunaninka ba mm. zaka ci gaba da maimaita abu ne kullum ya zama na cewa shi kake yi mm. so shine muka samu musu da wannan damamaki za mu haɗa su da masu horarwa banda wato bitan da za a musu idan wani mm. abu suke so su koya muna da contact ɗin waɗanda kamar za mu haɗa su da su su mm. koya musu kuma wanda za su mentoring su kamar su ringa dubawa akai akai suna ganin a'a wannan abin da suke akan daidai suke yin shi wani shi abin da ma yake bukata kawai labarin ka is enough to inspire him ya ji cewa kai ma ga daga yanda ka fara kuma yanzu ga inda ka kai in tunanin ka ka gama makaranta ka ci ka samu aikin yi ne to yanzu aikin yi babu shi za ki ga matashi ya gama makaranta shekara bakwai shekara takwas amma babu aikin yi. Haka to yanzu su waɗannan matasan da kuke horaswa ta yaya ake kuke gano su koko su ne suke kawo kansu a wannan gidauniyar. to yanzu alhamdulillah technology din da kansu ma suke kawo kansu yanzu kin ga misali um, shirin da muka yi da nazir eh, casu ko eh shirin casu na taskar VOA ba eh wannan shirin da yayi kallon wannan shirin sai matasa da yawa suka ringa zuwa shafi na suna mun magana suna cewa kamar hirar da suka ji da nazir gashi gashi gashi ga abin da suka ji na faɗa ta yaya za su amfana to yanzu kin ga da yawansu kuma sun faɗi cikin horarwar da zamu a garin Kano da Kaduna da Katsina kukan je jiha-jiha ne ku horar da jama'a ko ku akan zo a same ku ne kuna da wani ofishi ita gidauniyar? Muna da ofis a Kaduna, amma kuma ita gidauniyar ta na dindindin a garin Daura yake. To amma kuma cibiyar mu muna operation shi ma a Kaduna. So um, space inda muke operating mun zaɓi arewacin Najeriya ne. Mm. Saboda ke ga bai kamata mu deceiving kan ba mu ce za mu iya covering ko ina a Najeriya. A mm, arewa ma kuma ke muka yi limitin kanmu a yanzu zuwa North West. So idan za mu taro a Kano sai mu nemi venue. To eh. ya kuke samun wani eh. hanyoyi kuke eh. samun kudaden gudanarwa? alhamdulillah gaskiya muna samun support sosai daga gurin al'umma saboda da muka fara sun ga wannan abu ne wanda zai amfani al'umma ga baki daya so za ki ga cewa abin da za mu kashe kalilan ne saboda za ki ga maybe venue wani ya dauki nauyin wannan ya ce ku zo na baku guri na a kyauta wani kuma organization din zai zo ya ce to ni kuma zan providing abinci kyauta ma waɗanda suka halarta kin gane su abin da ake ce dama da muka fito da shi mun duba mun yi karatu mun lura mun ga cewa oke to mu we tax ba mu da manyan kuɗaɗen da za mu iya investing so one of objectives in mu sai zama collaboration mm. haɗin gwiwa da waɗanda cewa su ma suna da interest eh, suna da interest a irin abin da muke su zama da cewa abin da zamu kashe kalilan ne eh kin ga a bala bootcamp ɗin da muka yi wanda muka yi training ƴaƴa mata mun samu tallafi daga Department of State na nan ƙasar Amurka wanda muka samu wata ba Amurkiya daga garin Austin ta zo Nigeria muka training yara matasa akan abin da ake ce ma creative entrepreneurship muka koya musu yanda ake ke um, sarƙoƙi haka na oh, zamani eh. da kuma sana'o'in hannu na zamani haka duk a ƙarƙashin wannan ƙungiyar kuma a bara ma mun samu tallafi daga gwamnatin jihar mu daga gwamnatin jihar Katsina su ma sun shigo da suka ga abin da muke su ma sun tallafa mana to yanzu ma kuma kin muna da wani shirin da zamu na wannan shekarar a yanzu ma mun samu wasu ƙungiyoyi haka wanda suka ga cewa su ma za su shigo ciki su tallafa a tore inda da zamu dan kin ga wancan shekarar mun ma matasa hamsin ne to kuma alhamdulillah yanzu abin ya karfafa za mu mata guda ɗari wannan training din a mm. wannan shekarar eh kamar koyar da ɗinkin nan nan da kuke da kuma koyar da girki kyauta kuke yi ko ko kuna rage hmm. farashi ko ana biyan ku sosai a'a gaskiya a yanzu kyauta muke yi saboda wanda muke targeting ai dama kuma ba su da karfin su kuma ba za mu iya ce musu su zo su biya ba Masauraro, sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da karashin wannan hirar. A madadin bakuwar mu Hauwa Liman da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Mutuwa gaida Innar Ibro yanzu kuma ga Naziru Ahmed Hausawa da shiri na gaba. Sharhin jirgin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar The New York Times. jaridar ta rawaito labari mai taken tsohon shugaban hukumar da 'yan asiri ta amurka cia darakta john brennan ya mai da martani akan soke damar ganin sirrukan gwamnati da yake da ita wata shugaba trump yi labarin ya ci gaba da cewa john brennan daraktan ma'aikatar yan asirin kasa ta cia a zamanin shugaba barack obama ya mai da martani akan soke masa damar ganin sirrukan gwamnati da shugaba trump yi a ranar alhamis da ta gabata sakamakon ikirarin da shugaban ya yi na rasha ba ta yi shishigi a zaben shugaban kasar da aka yi a shekarar 2016 ba tsohon daraktan ya bayyana cewar shugaban kasar na kokarin rufe bakin duk wani wanda zai kalubalance shi ne ta kowace hanya har ila yau jaridar ta rawaito labari mai taken aretha franklin sarauniyar murya ta riga mu gidan gaskiya tana yar shekaru 76 labarin ya ci gaba da cewa Aretha Franklin shahararriyar mawaƙiya 'yar Amurka wacce ta yi shura a duniya har ake mata lakabi da sarauniyar murya da iya kwalliya. Ta riga mu gidan gaskiya a jiya Alhamis a gidanta da ke Detroit ta mutu tana 'yar shekaru 76. Mai yaɗa labaranta Vandalin Queen ya ce ta rasu ne sakamakon ciwon kansa. Sai mu leƙa jaridar The Washington Post. jaridar ta rawaito labari mai taken trump ya yi raddi ga ɗaruruwan jaridu da suka yi rubutun raddi na musamman a kansa sakamakon suka da har da yake kaiwa kan 'yan jaridu labarin ya ci gaba da cewa ɗaruruwan jaridu ne a faɗin amurka suka amsa kira a ranar alhamis ɗin da ta gabata na bayyana ɓacin ransu akan har-haren da trump ke yi akan kafafen yada labarai a yayin da wasu kuma suka yi bayani kan yanke hukuncin ƙin yin hakan a safiyar alhamis ɗin ne dai shugaba trump ya rubuta a twitter cewa kafafen yada labaran karya su ne jam'iyyun adawa wannan rubutu na musamman da ya afko ne bayan kiran ga jaridar boston globe ta yi ga sauran editoci da su haɗu su yi amfani da murya ɗaya wajen yaƙi da kalaman trump akan kamfanonin yada labarai a amurka sai mu leƙa jaridar usa today jaridar ta rawaito labari mai taken sakonnin tausayawa na ta kwarara ga iyalan da suka tada wutar dajin karar ba da gangan ba labarin ya ci gaba da cewa wani sako da aka rubuta shi a shafin facebook a ranar lahadin da ta gabata na aikawa da sakon tausayi ga iyalan da motarsu da ta kama da wuta ta haifar da mummunar wutar dajin arewacin california ya ci gaba da yaduwa fiye da yadda matar da ta rubuta shi ta yi zato labarin da ya ce bayan ta karanta rahoton labarin da ya ce wutar kar ta afku ne sakamakon tayar motar da ta fashe sai rachel fil ta yi wa iyalan da ke da mallakar motar addu'a Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. Ta gaida Naziru, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. ni ne abubakar garba jakubo cikar kuma da ke na dole a binciki dan jarida yadda ya samo labari in labarin ta saba hankali ya zama na kamar akwai alamun karya ce to dole a samu hukumar da za ta iya bincike ta tabbatar da gaskiyar wannan labarin ba karya ne ya rubuta ba haka nan idan mutum ya sata ko wani abu dole a binciki yadda za a yi a gane gaskiyar cewa ba shi ne barawon ba kuma wannan abu lalle gaskiya bai aikata ba shi ne kawai ya dace amma ba a wai a ce kawai mutum ya samo labarai ba zai iya bayyana yadda ya samo labarai ba ko kuma in ka faɗi wani ya saka ko ya wani abu kai ba za a faɗi sunanka ba don ne idan ba gaskiya ba ne kar ka faɗa in gaskiya ne ka faɗa kawai in da a kashe kama a kashe ka kan ka faɗi gaskiya ga dalilan ka kawai shine magana amma ba a tsayana mana wani tungu da wani kwana a banza da waje ba gaskiya ɗaya ce ta idan ko ɗan jarida zai faɗi maganar da ba shi ya dace ba dole a kama shi hakanan idan wani zai kawar faɗin wani cewa ya yi kaza to dole a binciki mutumin nan ai wani yana iya sharrin wani a zuwa daga kan annabi su mana idan mara da addini ne kuma rayuwa duniya ne ai wani yana iya kashe kama da gangan ce shi ba shi bane na gode assalamu alaikum da Allah sashen wasu na america ku bani dama in iyar da wani sako wanda hukumar sas e da za a sake matsari nigeria to ba hukumar sas e ba ko hukumar yan sanda ko hukumar sojoji ko ta wani ma'aikaci idan matsala ta samu gari ka ba sai kana da ma'aikaci sas ba ko ɗan sanda ko soja in dai kake ta samu matsala da wani ɗan uwansu ko aminansu to sai ka ji ya ce bari in buga waya a zo a yi maka aiki to insha Allah idan aka kama ka aka sanya ka gaba tun daga wurin yan sanda kai a ƙarshe ma kana iya ƙara zama gidan yari ba beli kai ta zama na wurin in kai hada da wani to gaskiya ya kamata hukumomi na najeriya ma wanda duk ya kamata wanda ke cewa yana takama da wani dan uwa ma'aikaci to gaskiya suna amfani da wannan damai ya rika kirari kai ni ka san kowaye ni ka san kowaye a karshe sai a kai ka a kulle ka dinga wala dan Allah ina kira in dai za a sake tsarin hukumar sai to a taimaka a sake hadda sauran jami'an tsaro a huta daga Umar Hassan Tankuri a Katsina bakin KTTV. Salamu alaikum biyu maza. Mai magana mana Ibrahim Burfin Shena Odu a ɗan ƙaramin hukumar gama wata rarrakin Najeriya na ke yango. Karin cewa yau take babbar rana na Juma'a. Ina garan ga addu'a ga manya-manyan malamai na Najeriya da duniya gaba ɗaya. Da fita mu da addu'a wa Islamin wannan ga adara wani mu faɗa Allah kama sauki. Kuma Allah ba mu da mana mai albarka. yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. rasha ta ce sabbin takunkumin da amurka ta kakaba wa wani kamfanin kasarta da wasu na china da singapore suna da illa kuma ba su da amfani a ranar laraba amurka ta saka takunkumin akan kamfanoni uku domin ladabtar da su saboda ta zarge su da taimakawa koriya ta arewa kaucewa takunkumin kasa da kasa da aka saka mata a jiya alhamis ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake bukatar haɗin kan kasashen duniya kan yadda za a sasanta rikicin nukiliyar na koriya ta arewa tsatsamar dangantakar shugaba donald trump da kafafen yada labaran amurka ta kara faɗa a jiya alhamis a lokacin da ɗaruruwan jaridun ƙasar suka ɗauki wani mataki na bai ɗaya domin kare 'yancin walwalar 'yan jarida matakin da ba taɓa ganin irinsa ba wannan kamfe martani ne ga sukar da trump ke yawan yi ma kafafen yada labaran ƙasar akalla jaridu daban-daban har hamsin a sassan kasar aka shirya za su wallafa sharhi-sharhi na goyon bayan muhimmancin walwalar 'yan jarida da karfin da suke da shi. To masu saurare na muka kawo karshen shirin sa kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalan sarkin Ginji Alhaji Muhammadu Ginji na ƙaramar hukumar Kirfi jihar baucin Najeriya wanda za a yi jana'izarsa da safen nan a fadar mai martaba sarkin Bauchi Allah ya ji kansa da rahama ya kuma ba da dangana yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin glen ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai anjima